الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى mu da haɗuwa a wannan masallaci na mai girma ma da ke zazzau wanda yake a birnin zazzau a wannan yammaci na ga watan julai 27 ga watan 7 2026 wanda ya daidai da ranar 12 ga watan 7 shekara ta 1448 tare hmm. mun ci gaba da karatun minhajul muslim wanda littafi ne wanda ya kunshi bayani akan ibadoji da mu'amala da kuma ɗabi'u masu kyau da kuma harkoki na yau da kullum wanda gayi Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi ya wallafa shi ne darasi na ɗari da hamsin da biyar a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci ne albarka. muna shafi na ɗari biyu da da tsayin 291 ne? Suratul Kitabatul Bayni za mu tashi? Eh. shi ne? shi ne za mu tashi yadda ake rubuta ciniki na kuka ciniki tsakanin wane da wane hmm. ta ya za ku rubuta cinikin in ya tabbata an ce ku bismillah bismillahir rahmanir rahim da kullum musannifu rahimahullah suratul likitabatul bai بعد ya الشريفة يقول وبعد قد اشترى فلان الفلاني فقد اشترى فقد اشترى فلان الفلاني لنفسه من فلان الفلاني النفس وهما في حال صحتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما اشترى منه عن دوائية عن دوائية واختيار جميع واختيار جميع الدار الكائنة بمحلة كذا min madinatin aw qaryati kaza ardan wa bina'an kulluwan wa suflan wallati sifatuha ala ma dallat alayhi al-mushahada wa tasadaka wa tasadaka alayhi at-tarfan al-mutabayi'ani min kawnihima tashmalu min kauniha tashmalu ala kaza wa kaza tusafu wasafan kamilan wallati yahudduha sharfan sharqan sharq al-manzil المنزول الفلاني الذي يعرف بفلان وغربا كذا وشمالا وجنوبا كذا وكذا بجميع منافئهما ومرافقهما وطرقها وألوها وكتلها وأهجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذها ومجاري مياهها وكافة منافئها الداخلة فيها والخارجة عنها shira'an shar'iyyan khaliyan min as-saniyya wa min kulli shartin mufsidin lil bay' min kulli lil bay' mukhallin bi wa zalika bi thamanin mablaghuhu kadha dafa al mushtari al madhkur alahu ila al ba'i al madhkur alahu jami' al thaman al madhkur al madhkur alahu faqabadahu qabadan shar'iyyan وسلم البائع المذكور جميع المبيع الموثوق والمحدود أعلاه وتسلمه وتسلمه منه المشتري تسلما شرعيا كتسلم مثله لمثل ذلك وقد خير كل من المتبايعين صاحبه فاختار فاختار عن توائية واختيار لمضاء الأحد وإبرامه وتفرق عليه بعد أن أشهد عليهما من يعرفهما وهما فلان وفلان ثم ذلك تم ذلك بتاريخ كذا نعم قال ina bayani idan aka yi ciniki musamman na ƙasa ko wani abu makamancin haka yaya za a yi rubutu wanda zai tabbatar da wannan ciniki sai mala ya ce bayan an yi bismillah ne girma sai a ce bayan haka wa wana ne, ya sayi Wata kaza hmm. ko ya sayi guri kaza hmm. ya wa kansa ne daga wani kuma dukkansu suna cikin yanayi na lafiya saboda idan mutum baya cikin yanayi na lafiya to cinikinsa ba zai inganta ba wa ma sannan kuma dukkansu suna cikin hankalinsu saboda eh, wajen wajen kuma kowa yana ya siyan ne da kirajin kanka hmm. kamar yadda muka karanta a baya yana daga cikin sharuɗin shi shine dole ya zama ikhtiyaran kuma kowa ya yi ne a karan kanshi hmm. yasa ya ƙara maimaita yi tara mino an tsawa iya ce ya sai gida kaza a unguwa kaza a gari kaza alƙarya kaza ya sai sama da ƙasa annasifar gurin ga yadda kuma dukkansu sun yadda akan wannan cinikin yi bayanin yadda ƙasa ke. ya ce misali daga gabas ana iyaka da wani daga yamma ana iyaka da wani kuma ya saye ta da komai da komai nata da ƙofofi da komai da komai duk da wannan ma baya bukata ya yi bayanin sa gaskiya a ciniki saboda akwai ƙa'idar man malaka shaya malaka ma omin ce yanzu misali in mutum ya zo ya ci gidan nan hmm. ba buƙatar siyan siya da rufi hmm. ba buƙatar a ce siyan siya da ƙofofi kafin idan ana so a cire ƙofofi ya yi bayani amma in dai ba a bayani ba to ba buƙatar siyan ce da ƙofofi da tagogi hmm. wannan abin da malam ya kaba dole ba ne siyan faɗi shi a cinikayya yawwa sannan kuma ya saye shi ba kuma wani sharaɗi wanda yake mara kyau a ciki shi wanda ya siya ya biya kuɗi duka kuma shi wanda ya siyar ya anshi kuɗin cikakku duka sannan kuma sun ba da kuɗin ne bisa rajin yadda shari'a yi hmm. kuma kowanne daga cikin masu cikayyar ya nemi zaɓin ɗan uwan shi kuma ɗan uwan nashi ya yadda cewa a tabbatar da cinikin akan haka sai kuma a rubuta tarihi ana haka ake yin ciniki a takaici kuma abin da aka fi so shine a rubuta ciniki saboda hakan fa'idarsa shine zai hana gaddama zai hana jayayya kuma haka shine zai taimaka ya zaman cewa a za a samu wani daga baya zo ya gaddama kuma ce bai yadda ba wannan yana daga cikin fa'idoji na rubuta ciniki hmm. kuma rubuta kalam mun yi magana a kan salam a baya wanda in aka ce salam shine kama abin da ake yi da damuna sunan shi ba da kaka hmm. wasu suna ce mai Shi hmm. shine kamar yanzu misali mutum ya zamanto cewa ya ba manomi kuɗi yanzu misali ka ba manomi dubu ɗari ka ce zai ka buhun dawa a ƙarshen damuna hmm. wannan shi ake kira ba da kaka wanda kowa yana amfana hmm. shi manomi kila yana buƙatar kuɗin da zai sai taki shi kuma mai kuɗin za a mai sauki ba za a siya mai da yanayin price inda ake cewa da kaka ba saboda haka kowa zai amfana da abin da za a cinikin da za a yi ina fatan mun gane hmm. shi malam zai faɗi yadda ake rubuta shi malam سورة لكتابة السلام بعد الحمد لله تعالى أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان من فلان كذا وكذا سلما في كذا وكذا من لكمه مثلا ويذكر نوعه وذلك بمكيل بمكيل مدينة كذا يقوم له بذلك بعد مضي مدة مدة شهرين كاملين كاملين من تاريخه محمولا إلى المكان المكان المكان الفلاني وأقر بالمراءة والقدرة على ذلك وقد براءة مال الفلن الشرعي في مجلس العقد وهو مبلغ كذا وتم بتاريخ كذا نعم idan يزور zo rubutawa واني يانا وانا yana bana kamar misali a ce Ahmadu ya tabbatar da cewa mun an ne saboda za mu ba shi misali an kama buhu kaza a madina kaza kuma za mu ba shi ne bayan watanni biyu daga wannan lokacin da muka faɗa kuma shi wanda ya anshi kuɗin ya tabbatar da cewa ya anshi kuɗin kuma zai ba da wannan kayan kamar yadda aka siffanta. Kuma shi wannan ah, salam ɗin idan aka ba da kuɗi wanda za a biya kuɗi wanda za a a kaya a ƙarshen damuna hmm. dole ne sai ya zamanto kerin ma'alum wazinin ma'alum ila ma'alum hmm. sai ya zama cewa a cikin abin awo ne sananne sannan kuma a cikin ko sananne kuma ya zama ila ajalin ma'alum maramin ne yanzu misali ka ba mutum kuɗi zai baka hatsi amma bai gaya ma yaushe ba ni an shi littattafai na ce insha Allah zan ba da kuɗin <laughs> ce a taɓa lokaci ne hmm. ya ce a ah, malam kanka damu insha Allah zan baya hmm. ka ga wannan kuskure a babin cinikayya da babin bashi Allah cewa idza tadayantum bi dayni a ajalin musamman tubu kaga wannan ya nuna cewa duk bashin da za a yi to ya waje ya zama to an sa mai lokaci ina fatan mun gane ya za mu shiga abin da ake kira shufa abin da ake nufi da shufa shine yanzu idan misali kuna da gidan gado ko kuma misali kuna da guri da kuka siya a cikin man tukur da man kabiru hmm. akwai gida da suka siya su biyu wanda suke zaune a ci hmm. to idan malam tukur zai siya da bangaren shi ya waje ba sai ya nemi izinin malam idan malam kabiru zai siya da bangaren shi ya waje ba sai ya nemi izinin malam tukur hmm. in malam tukur ya ce baya so to shi ne zai iya siyarwa da wani ko da man tukur ya yi tafiya ta jira har ya ga a nemi ganin sa sai yanzu da yake lokacin waya ana iya kiransa hmm. ya ce to ni bangare na ina so zan siya hmm. saboda in haka idan ka ga za ka siya to ba za ka siya ba sai in siyarwa wani hmm. wannan shine ka'ida a shufa amma ka'idar shufa a wajen shi shine ya zama cewa ba a riga an sa hanya ba idan kun sayi fili ɗaya kun sa hanya ga na malam ladan ga na sarkin gida kowa ya san nashi hmm. to wannan baka da bukata an za ka ce sai ka ne izini hmm. in ji an riga ko da gonan mutum da yake kuka siya amma aka iyaka to baka da bukata wai in za ka siyar sai ka nemi izinin wanda kuka siya tare shi kamar yadda zai zo fa'iza sarfati to idza waqa'atil hudud wa surifat at-turuq fala shuka. Hmm. in dai an sa haddoji an sa kuma hanyoyi ba magana shuka. ina fatan muna gani shi ne a takaice sirra المادة الثامنة الشفعة وأحكامها تعريفها الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنه الذي باعها به وأحكامها هي أولا ثبوتها شرعا حدثت الشفعة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها فقد روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله قضى رسول الله صلى الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ثانيا لا تثبت لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات والأذهية والدور الضيقة ولا شفعة لكونه صلى الله عليه وسلم فيما ينقسم ثالثا لا يثبت لا تثبت الشفعة في المقام الذي ضربت ضربت حدوده وصرفت طرقه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وحرقت الطرق لا شفعة ولأنه على القسمة يصبح الشريك جارا ولا شفعة للجار على الصحيح رابعا لا شفعة في المنقول في المنقول كالسياد والحيوان وإنما هي في المشاع من أرض وما يتصل بها من بناء وغرض la darara yatasawwaru la darara yatasawwaru ma ghayri al-arab a ma yattasilu biha ayyurfa'u bi shufati na'am yake cewa me ake kira shubha abin da ake kira da shubha shine wanda kuke tare kuka ce gida tare ko kuka ce gona tare yana da ikon da zai amshi abin da ka siya ya biya kuɗi yanzu idan malam kabiru da malam tukur suna da gida ko suna da gona ya zamanto malam kabiru ya siyar da nashi bai nemi izinin malam tukur ko zai siya ba to idan ya zo malam tukur ya zo daga baya kuma yana so za iya bata ciniki shi a siyan mai shine ma'anar shufa saboda haka yana da ikon da zai kwace abin shine malam ya bayani akan shi hukunce hukuncen ta na farko dai ita a shari'a annabi sallallahu alaihi ya yi hukunci da ita kuma ya ce duk abin da ba a raba ba to akwai shufa kuma aka kafa iza wa qatil hudu in aka yi iyakoki aka fitar da hanyoyi to babu shufa na biyu malam ya ce ita shufa ana yi ne abin da zai rabu abin da ba zai rabu ba to ba a shufa a ciki kada ka yanzu misali ban ɗaki ne kuka gada ka magana shufa saboda ba zai rabu ba ko kuma yanzu misali gidaje ne wanda ta kuntatattu shi ma ba magana shufa ina fatan mun gane hmm. sannan malam yake shufa tana tabbata ne a abin da yake a shufa ba ta abin da an riga an sa iyaku hmm. an riga tun da kuka ke filin kuka kaware fito saboda gudun rigima ko kuma rai halinsa a kowanne ga gurinsa kuma wannan shi ne asali hmm. ko ni fili babba a zarewa alamu mun yi zaton ma kawai na wani mutum ɗaya ne kawai wata dattijuwa hmm. haka ta keto daga wani waje ta zo kawai ta ce tana da rabu a gudu hmm. kuma gaba ɗaya filin shi dukkan shiga daga can wajen gusau ta zo hmm. kuma filin ma a lokacin da aka sayar da shi lokacin wajen 1995 dubu ishirin da takwas aka siya hmm. ana jin ta samu dubu ɗaya amma haka ta zo ta rigima to haka wani gidan gado haka wani gidan gado shi ma hmm. gidan gado ne fa wani kakan shi tun na kakan shi na uku ne ya zo ya ce yana so a bashi ya shi sai ne da aka zo aka raba aka ga kunya uku ma kawai zai samu <laughs> da shi ne yace ya haƙura hmm. kaga kunya uku ba ya ce ɗaki ba inda ba ta wuce daga nan zuwa nan ba hmm. kunya uku ƙanana aka gwada aka ga in dai an lissafo duk da jikoki duka har da wanda suka mutu da shi kwata kwata ba bai wuce samu kunya uku ba ke sa wani lokacin zaman gidan gado da ma haɗaka ba ta da amfani kuma wala wasu ba ta jin tsoron Allah hmm. wani lokacin mutum zai zo ya yi ɗan zuciya wasu ba su fi tsoron Allah mutum zai zo ya yi son zuciya da sauransu su haka yana faruwa Ko da haka shi sa gaskiya in dai mutum akwai yadda zai yi to kawai ma ya haƙura ma ya bar shi hmm. malam ya ce na hudu za hmm. shi fata filman ku duk abin da yake baya zaune daram a guri kamar ƙasa saboda dama muna da abubuwa muna da mobile property muna da abin na in mobile property mobile property su ne waɗanda za a iya ɗauke su daga gurin mobile kuma kamar gida kamar fili waɗannan in mobile property saboda haka shuka tana shiga in mobile ne wanda da larabci ake ce musu al'akara amma irin su get don kuna da get guda uku hudu tare ba za a ce wai 'a tana shiga ciki ba Shi ne ma'anar kasiya kamar kaya wal halawan da kuma dabbobi wa inna ma hiya fi sha'imin arz wa ma yatasiru da yamin bina'in wa zai labara yi ta kawar ma a al arz hmm. wa ma yattasilu biha yurfa'u bi yurfa'u bi shufa'a نعم يفقد حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت مدة لحديث الشفعة لمن واسبها وحديث الشفعة محل الإقان إلا أن يكون غائبا فإن له الحق فإن له الحق لمطالبة به ولو بعد سنين طويلة ثالثا تفقد الشفعة فيما إذا إذا أوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به إذ ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب وتفهيه القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون سابعا للمشتري للمشتري الجلة والنماء المنفصل عندنا أو جرف فللشفيء تملكه بقيمته أو أو قلقه مع مع غرم النقص إذ لا ضرر ولا ضرار ثامنا عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع فالشفيع يطالب المشتري المشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه شفاعته تاسعا حق الشفعة حق الشفعة حق الشفعة لا يباع ولا يهب وليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه فيها أو يهبه لآخر إذ بيعهما أو هبتها بيعها أو هبتها مناكبة للجرد الذي شرعت له الشفعة وهو نفع الضرر عن الشريك. على yake cewa شيء الشفعة in dai mutum yana nan ya ga za a ce bai yi magana ba to ya karaya saboda haka malam dangaya suna haɗe da sarkin gida a tv hmm. saboda haka dangaya yana so ya ce wani katon gida yana so ya ce da da sarkin gida yana gurin yana gani yana so ya siyar yana gurin har ma ya halarci gurin ana tattauna bai ce na so ba to bai da ikon daga baya da zai zo ya ce mai kasiya ko kuma ya ce bata cinikin hmm. saboda kamar yadda aka rawaito a shufa tuliman wasa ba hmm. ana shufa ga wanda ya sauri ya tafi ta ko kuma shufa da hadisi na biyu bai inganta ba hmm. kamar warware abin nan ne a ɗauri ne sun da warware shi kenan ko da in baya nan kamar da bayani ya gabata amma in dai yana nan bai magana ba to ba shi da iko ina fatan mun gane sannan ita ma shufa tana faduwa ya zaman cewa kai haƙƙin ka kawai ka ce kayi kyauta da shi hmm. sarkin fada da shi da ahmad ake fili ahmad ya ce ni bangare na na yi kyauta da shi to ba za a zo a ce shi abokin da kuke tare dole yana da haƙƙi ya ɓata wannan kyautar ko ya ɓata wannan wakafin. da aka yi saboda a cikin mai ba ba shi da iko amma inda yake da haƙi shi ne in za a siya amma inda yake ta za a yi ko rabi wannan ba su yan siya ba ina fatan mun gane ya kamalan ya ce a ah, idan aka siyar sai zamanto akwai abubuwan amfani a ciki to shi wanda ya siya shi da wannan haƙƙin sannan kuma shi haƙƙin shufa ba a siyar da shi hmm. a zai yanzu malam kabiru zai sayi yana zai sa bangaren da suke tare da malam tukur ke ce shi bai da bukata amma tun da haka ne dole a sayi waɗanga ya da haƙƙi ke ba shi zai siya ba to bai da haƙƙi ya karanta kuma dole ya ce siyan abin nan siyan ina fatan mun gani to a taƙaice abin da ake kira shufa shine in lokacin da kuke da fili ko kuke da gida tare da wani to mutukar ya zamanto cewa ba ku raba hanya ba ba ku sa iyaka ba ku bi halatta ka ciyar da bangaren ka ba sai ka nemi izinin wanda kuke tare amma in dai kun sa hanya to ba ba dole sai ka nemi izini ba hmm. an ba ku gadon wannan gidan naku ne shi kenan kai kai katanga ko saboda masu su kaɗan dinga cin abubuwa masu daɗi aka dinga san mai suka katanga ka raba <laughs> yadda ko ya ji ƙanshi dai ba zai iya tsallakowa ba hmm. ko kuma ba ka san rigima tunda matan mu na yanzu kuma wanda aka aka aura shekaru ishirin zuwa yanzu ta gansu akwai korafi kuma ba suka zaman lafiya ba don yadda ake zaman haɗaka da matawa da matakani wani lokacin ma ba ka bambanci yanzu ba iyawa in ba ka raba ba sai a samu shi hmm. don ya zama an raba ba magana shufa in za ka ce da ɓangaren ka ba cika ma ba ɓangare na gaba da za mu ci gaba shine abin da ake kira iƙala abin da ake nufi da iƙala shine neman alfarma ce kamar yanzu na sayi wannan ruwan kan ga gaskiya ba ni da buƙatar kayan nan ko kuma na da wasu buƙatu da nake so in fasa cinikin nan shin zo wajen wanda na siya a wajen shi cin ci da Allah ya haƙuri ya damun da kuɗi na amma alfarma ce saboda in dai kuka yi ciniki kuma kuka rau ba haƙi hmm. wannan shi ne ƙa'ida ma ta kurmuje almadatu tasi'a al-iqala awwalan ma'rifuha al-iqalatu hiya fasakh al-bay'i wa tarkuhu wa radd al-thaman ila sahibihi wa istil'ati ila ba'iha idza nadima ahad al aw kilahuma ثانيا حكمها تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلم من أقال مسلما بيعته فقال الله أثرته وقوله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة أحكامها أحكام الإقالة هي تختلف هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الأول أو هي بيع جديد ذهب إلى الأول أحمد والشافعي وأبو حنيفة وإلى الثاني مالك رحمهم الله ثانيا تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في بعض الباقي ثالثا لا يجوز لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة وأصبحت حينئذ بيئا جديدا تجري عليه أحكام البيع بكاملها من استهكاك الشفعة واشتراط القبض في الطعام وما إلى ذلك من من صيغة البيع وغيرها malam ya ce alƙalatu ya fasa bai wa tarkuhu wa raddu saman ila sahibi wa salat ila baya idza nadima ahadul mutabayi'aini aw kilahuma kowa yana iya nema shi wanda ya ciyar maka zai iya dawowa ya ci da Allah na fasa siyarwa a ce maka na fasa siyarwa ka damun da kuɗi shi kuma wanda ya siya zan daɓa yin shi wanda ya ya siyar zai iya da ci da Allah ka damun da kaya na ba ka kuɗin shi ma wanda ya siya zai iya zuwa ya ce ka dawo min da kuɗi na in kayan kayanka kowa yana iya nema amma ba wajibi ba ce alfarma inda za ka ce ka fasa inda za ka ce ka fasa ni kuma in ce ban yadda ba ba zan dama da kuɗin ka aikata zai ba saboda ka'ida a wajen malaman usul shine tun lokacin da aka faɗi hukunci ya aka faɗi lada a kan abin ya nuna musahabi in dai ba a samu wata ƙarina wacce za ta nuna cewa abin wajibi ba ne kamar yanzu da yake man kama ramadana imanin wati ta ko fira lahu ma ta kaddama min zai hmm. kashka zauna man kama ramadana imanin wati ta saba wanda ya tsayuwar azumin azumi yana fatan lada a wajen Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zinubansa hmm. mutum ya ce gufira lahu ma ta kaddama min zai wannan ya nuna cewa tsayuwar ramadan ba ba dole ba ce ga hmm. ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina a masallaci saboda Allah Allah zai gina masa gida a aljanna hmm. ya da gina masallaci ba wajibi ba ne hmm. haji shi kaga anan ya ce man aqala musliman aqala Allahu asratahu duk mutumin da wani musulmi ya zo ya fasa ciniki ya haƙura ya yadda aka haka hmm. shi ma Allah zai daga mai kafa rana ma kan zunuban da ya aikata sai nuna ba dole bane hmm. a wani hadisin mana kala hadi mana kala ƙala Allah yawmal ƙiyama. kun wanda wani wanda ya fasa ciniki ko me ce ko me sayarwa in dai ya yadda shi ma Allah zai daga mai kafa rana alkiyama sai nuna hakan ba wajibi ba ne amma mustahabi ne ne hukunce-hukuncen ya ƙala malam ya ce ikhtilifa hal iqalatu tu'tabaru fashan lil bai'il awwal shin bata ciniki ne ko kuma wani sabon ciniki ne ina fatan mun gani mm-hmm. a iri abin da ya sa malam ya kawo wannan yana so ya kawo cewa ba koyaushe ba ne ƙala take zama fata ce wani lokacin ƙala za ta iya yi wa ragi ne bayan kun gama ciniki kun yi komai a cewa da ofisa kaya dubu ɗari ofisa ya zo ya ce kayan nan ya haƙuri a bar shi dubu tamanin shi ma wannan nau'i ne na ƙala kamar yadda za ka iya cewa a fasa cinikin za kuma ka iya zuwa ka nemi ragi ina fatan mun gane saboda haka shine malam ya yace ikhtulifa al iqalatu تعتبر فسخا للبيع auki ya هي بيع جديد shin tana lalata cinikin farko ne ko kuma sabon ciniki ne a wajen imamu ahmad da shafi'i da abu hanifa ta cinikin farko ne hmm. wajen imamu malik ciniki ne samu Allah yace ce ta zuki ki dubi ne kalatu in halaka ba'dul mabi'i fil ba'dul idan mutane ka fi abu guda goma sai rabi ya lallace sai halatta ragowar ramin shi ma ka nemi ya kala da Allah a fasa wannan ragowar da ya rai hmm. ba wai dole sai ya zamanta duka abubuwan suna nan completely ba لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة وأصبح إذن بيعا جديدا يجري عليه أحكام البيع بكاملها من استخراج الشفعة واشتراط القبض في الطعام وما إلى ذلك من سلة البيع وغيرها abin da malam yake cewa a in dai ikala aka samu canji ko aka nemi ragi ko aka nemi ƙari kawai shi wanda ya cire ce kai dan zai yi kaɗan ƙara mun a yadda ka siya ko shi wanda ya siya ya zo ya nemi ragi to malam ya tafi a kan ra'ayin malikiya cewa lokacin ta zama sabanci ne Allah hmm. Hmm. Hmm. waɗannan bayanan da aka yi duka ciniki ne tsakanin mutum ɗaya da mutum ɗaya dukkansu waɗannan ciniki ne tsakanin mutum ɗaya da mutum ɗaya yanzu kuma za a tafi fasali wanda zai yi magana ta yadda mutum biyu ko mutum uku za ka haɗu kafa kamfani ko kuma ya zama su ne suke a ɓangaren mai ko kuma suke a ɓangaren mai sayarwa hmm. nau'ukan cinikai yadda muka yi a baya kowanne mutum ɗaya ne a ɓangaren mai saye ko mutum ɗaya ne a ɓangaren mai hmm. yanzu kuma za mu ga yadda ake kafa kamfani yadda ake cinikin haɗin gwiwa الفصل الرابع في جملة عقود samani ثماني مواد da ula fi sharika, alif mashru'iyyatuha ashaddatu mashru'atin bi qawli Allah ta'ala wa huma shuraka'u fil wa qawli wa inna katiran min al-khata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd wa ma'na al-khata'u ash-shuraka'u hadhi qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa qawli Allah ta'ala ana thalithu ash-shariki sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah a kaulihi sallallahu alaihi wasallam yadullahi ala sharikaini malam ya takawana na'am abin da ake nufi da sharika shine mutum biyu ko mutum uku ki haɗin gwiwa su buɗe wani guri ko kuma shirya wani nau'i na cinikayya hmm. da ba dole sai a guri ba sai dalilin da ya sa aka shar'anta babu sharika ko kuma babin haɗin gwiwa akwai dalilai da suka sa aka sha'anta babin haɗin gwiwa wanda daga cikin dalilan da suka sa aka shar'anta babin haɗin gwiwa na ɗaya akwai a ah, sauƙaƙa wa mutane ba za ka samu wani ya iya kasuwanci amma bai da kuɗi wani kuma ga kuɗin amma iya kasuwanci ba in aka haɗu za a amfani juna hmm. ɗaya daga cikin fa'idojin a haɗin gwiwa a cinikayya shine yana iya yiwuwa ya zamanto cewa ku buɗe sama da branch guda ɗaya idan ku biyu ne ko ku uku kuka haɗin gwiwa to za ku iya buɗe sama da branch guda ɗaya wannan yana daga cikin ka'idojin a haɗin gwiwa malam yake cewa tuwa, mene dalilin da yake nuna cewa Allah ya yarda a yi haɗin gwiwa da ɗaya Allah ya ce kan shuraka wa fitri Allah madaukakin sarki yake bayani a kan gadon waɗanda suke yan uwa ne ummai yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya kawai suka haɗa kaga Allah wata ala ta'ala sai ce kan shuraka wa fitri fuskarsu za su haɗa a cikin ɗaya bisa uku sannan kuma a isra na budawu lokacin da aka kawo mai ƙarar wani mai dabbobi guda da tara amma yana neman mai guda ɗaya haɗa mai da tashi ce wa inna kasiran miyar khulafa'i la yabghi wa inna kasiran miyar khulafa'i la yabghi ba'duhum ala ba'd amma da yawa daga cikin waɗanda suke haɗin gwiwa rashin su yana zanen sashi to kaga wanda yake nuna cewa shi harka ta haɗin gwiwa abu ne tun da can akwai hmm. kuma ana iya yin haɗin gwiwa ba sai a buɗe shago ba hmm. za ku iya yi ma a awaki ko sarkin fada hmm. wani lokacin akwai abin da mutane suka kamfa wai akwai masu rariya hannu idan aka bar su da akuya su kiwata ta ta mutu ba za ta yi 'ya'ya ba amma an aka ba wani aka ce ga shi nan ya riƙe ya dinga kula da ita ya haɗa da nashi suka ga abin ya albarka haka ake fara ko ana faɗan haka a ƙauye sosai hmm. mace ta jarraba sugan tinkiya ta ga 'ya'yan uwan haifi ta ba ta zama sai ta ɗauka ce ta ba wata ta haɗa da nata hmm. sai Allah yau abin albarka ya ce tana da matsala a hannunta hmm. asalin canfi ne amma mutane sun yarda da shi Ina fatan muna ganewa don da haka malam yake cewa wa ma'anar khulafa a shuraka wa ya ƙula rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira yana cewa Allah ya ce a hadisul qudus ana salisu sharikai duk mutum biyun da suka haɗu suka yi haɗin gwiwa su biyu sun ne na ukunsu amma malam ya kun a haduhu masu amma da sharaɗin ya zama ɗaya bai ha'inci ɗaya ba akwai wata ruwayar Yadda wasu malaman sun na hadisin fa iza kana ahaduhum al mal'afa kharajtu min bainihima idan ɗaya ya haici ne cin fita nan gurin Allah yana nufi da ilimin hmm. ba Allah ne zai sako ya zo ya shiga cikin su hmm. yana nufi da ilimin sa kamar ayar suratul mujadala ko hmm, alam tara anna Allah ya alamu ya ma fi samawa wa ma fi ma ah. yakunu min najwa ثلاثة إلا هو على خمسة إلا هو آيات mutum biyu za su gana sai Allah ya zama na uku hmm. in hudu ne zai zama na biya. Saboda in biyar ne zai zama na shida haka ayat take nuna ba saboda haka wannan yana nuna mana cewa yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da duk abin da ake قولوا يد الله على الشريكين ne malam yata khawana hannun Allah tana tare da a faɗin gwiwa guda biyu mutuƙar ba su yi ha'inci ba. Ba'am, ta'arifu ha, a shirin kafin an yi shirika tunani a kasuwa, shi malin suka ƙohu biyu ya rafi wani hawi ha, hau jama ƙohu min bainihim a kasuwa ɗan, liya amalu, liya amalu fihi, bi talmiyatihi, في تجارة أو صناعة أو زراعة وهي أنواع النوع الأول شركة العنان نعم shi mutum biyu ko mutum uku su a dukiyar da suka samu ta hanyar gado ko suka tattara domin su kasuwanci ko sana'a ko noma. wanda su waɗannan ta haɗin gwiwa suna da nau'uka da yawa a ɗaya akwai abin da ake kira sharikatul inan shi sharikatul inan abin da yake nufi shine yanzu mutum biyu su haɗu kamar ni da ahmad na haɗu kowa ya kawo kuɗi ko mu duka mu aiki akan dukiya wannan shi ake kira sharikatul inan akwai abin da ake kira sharikatul Shi ne mutum ɗaya ya kawo kuɗi ɗaya kuma ya aiki kuma yanzu ma tuka da wata miliyan biyar zai samu wani ɗan kasuwa a kantin kwari ko a kasuwar sabon gari ya ba shi dinga juya masa yana ba shi lada suna raba riba gwargwado yadda suka yi itifaki ina fatan mun gane wannan shi ake kira mu sharikatul raba. duk abin da ake kira sharikatul abdan kamar mutane suna aiki karfi sai su ittifaqi cewa duk abin da suka samu aikin karfin nan za su raba a tsakaninsu wannan shi ake kira a shirkatul abdan zai hmm. za a fita tsarin ice malam baba da malam aliyu a je tsaran ice sai kowa ya ce yau da abin da na samu a tsaran icen nan ni da kai za mu zo mu haɗa kuɗin hmm. sai mu raba hmm. wannan shi ake kira sharikatul abdan akwai abin da ake kira sharikatul wujo shine duka su waɗanda za su yi haɗin gwiwa ba su da kuɗi amma su san mutane har aka ma kabiru da ma tukur ba wanda yake da miliyan da ya tashi amma sun sanar mutane da aka ce yi amfani da wannan darajar da suke da ita a wajen mutane su dinga an suka suna cewa suna samun riba hmm. abin da suka samu na riba sun tsara ba. Hmm. Insha Allah ta'ala kowanne ɗaya daga cikin waɗannan za mu zo ne bayanin sa hmm. dalla dalla gwargwadon abin da malam ya kawo da kuma abin da Allah ya buɗa mana insha Allah. Ina ga za mu tsaya a nan sai mu ba da dama in akwai mai tambaya hmm. akan darasi da aka yi kuma wani karatu na daban. Allah ya ba mu sa'a. Bismillah. Ana kaman misali mun sayi mun sayi shago. Misali shaguna ko mu sayi shaguna guda biyu don kasuwanci. to shi ma eh, shi ma wancan hukunci na abin na su na ya shiga idan misali ɗaya ya ce na so zai siyar da ɗaya shagon kuma shagunan nan suna haɗe ne shi ma ke eh, in dai suna haɗe eh. ko ba ku ba an ce gana na gana na ba shi ka za ta shiga ta yi yake fa'iza su kasu fa'iza waƙatul hudu wasu rukatul rukana shi ba na'am ala ne kaf dole sai ya biya kuma baɗi ne sau da haka shi yanzu in ka an shi dubu goma goma ko dubu talatin talatin aka ba shi buhun dawa sai ya kai buhu ɗari yadda kuka ina haka za a ba shi ba aka yi asara ba ta shafi wanda ya bada kuɗin ba kisa nan kasa ne ce man aslafa fi su nufi kalin malu, wa wajin malum ila malu. Kuma kai kai dai ku yanke nawa zai baka ni asara kan shi ce albarka ma shi ta shafa na'am sajin bada alaikum assalam Thank you. ya ce ma su ke yin yanki amma sai kudin ya ba da ya ce da akalla mana kashi da yi sarki cewa kwana yi zai ban su kwana bakwai ne kawo ba sati ne kawo ba da aka ce sati na uku ne kawo ba sai rakon da ya yi domin ka ce kuwa ta ce ina harkar kai da su sai wani misali malam su ke yi na sallah wani da ce sai ba da kashi da duk kudin kudin tura kashi biyu ta tsawon sati ɗaya zai ba ni sati ɗaya ta ta tsira ne sati ya biyu ta tsira ne aka tafi musu zira wanda ya yi domin nan haka zuwa mutum. Allah ya mun yi wannan karatu. An kabiru a shafa a nan. Mun yi wannan karatun a baya. Kuma na san ka karanta haramta cikin cinikayya. Inda kana da ƙoƙarin karanta sabon littafin a wasan Majefu. na man tukur mai amsa na ba ta shafa na ta shafi mai ragon ko ya biya kuɗin duka in je bai amsa ba kai ta shafa wannan shi ne da haka halau na ha'abbai imalan yadda kamar yadda ba zai iya siyarwa ba haka kuma ba zai iya na kai asara ta shafa ai ko ya ma ba da kuɗin ma ba ta shafi shi ba a tsara. in ko mutum kuke mai da kaya mutum bai an sa ba a tara kai ta shi kila ka gane Thank you. in dai akwai in har akwai katanga a tsakaninku ko ma da asalin filin ɗaya ne kuma yadda aka yi bayani taronka da ya kane ne izinin shi zai shi ne ƙa'in Thank you. Wata hadisi nan zahiri fa'iza waƙa'atar hudu a kurifatin ƙurin ƙufala shafa'ata. An bi hanya ma ko hanya ce a tsakanin ko kuma ma asali gurin gado ne amma an sa iyaka. Kamar da na gaya maka nan na malam Kabiru ya nan na gida ne ba su sani ne jini ba. Amma ya ka ba shi labari ba. Amma wai dan makwacin kawai ya kane ne zai sa

kamar ya rushe ne ai ko da ita kala ɗayan biyu ne ko dai nemi alfarma a fata cikin ko kuma nemi alfarma yadda ka san mun bai yi ba ka gane abin da nake eh a mazaban malik yana nufin rushewa ne Zaɓa ne ishtihadi ne

sun sha dubu da a yanzu bayani ne akan musulunci Ki kuma wannan dole sai an koma ne dokar gurin su kuma dokar ba dole ta zama musulunci ba mu yanzu muna mu yanzu muna magana ne akan musulunci ya yake a musulunci su kuma ya mutane ko kamfanin nika suke abukawa kaga wannan wani abu ne na daban ya danganta da su kuma kamfanin nika su suke aiki yaya suke abuka abin tsayewa a dokar sun shiga ɓarya ba su dawo ba to in ya shiga ya shiga akwai waɗanda suke da irin wannan in kuma ya shiga ya shiga ba zai dawo ba Allah ba mu dace mu tsaya nan Allah ya kawo mana ɗauki matsaloli da fitintunu ake ta fama da su a rayuwa da hawa farashi da zalunci shugabanni da zalunci talakawa da suke yi wa kansu ita Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya ba mu sa Allah ma ji na ci mana dai ta walla na ci mana ta wallai ta bayar yana ci ma kai wa kina wa fanna bi rahmatika sharra ma qadai innaka taqbi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayta la yuqda alayk tabarak rabbana wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك